muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan safiya ta lahadi biyar ga watan ramadan hijira 1447 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan fabrairu miladiya 2026 muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin birnin Sokoto domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. A cikin ci gaba da karatu ne muna cikin suratul Salam. A karatunmu na jiya mun tsaya aya ta ɗaya, yau za mu tashi aya ta biyu kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا wannan sura da ke magana akan sakin aure a ce ayar da muka tattauna a kai tana magana ta yi magana akan cewa idan za a saki mata aure to a sake ta a cikin lokacin da za ta iya fara idda tana cikin tsarki wannan tsarkin kuma mijinta bai kwanci aure da ita ba Allah ce ba za gina ajiyar gunna idan suka kusa cika su. ko mazan da kuka sake su idan kuna da bukata da su fa'amta ko gunna to kuma da su ko dai ka faɗa mata wacce eh to ki sani da yau na mai da armina kina ina lokacin kina cikin ɗakin ki ‘yan kuma hakke ta ke koma gidanku ya zo da kai ne ke faɗa miki cewa to ya kama arminai ko kuma ki aika a faɗa miki ko ki kere ki ta waya in ya ga wata fila akwai nisa ya waɗa miki kamin shi da kai nai in ce wacce ki sani to na kama armina da magana kenan an fi'ilin ko kuma aiki dama kina nan cikin gida ne kina ɗakin ki in ya ga cewa yana da bukatar kama armi ba sai ma ya buɗe baki ya haɗa miki da shi ya yi niyya cikin zuciya dai saboda haka kwatsam zaki ki ga ya cikin ɗakin wani mai kawo ka kuma ya ce to ai mata ta kiki ina baki abinci ina baki abinci ga ki kuma zaune gidana na shi kenan da ai kwanciya aure ya riga ya mai da aure nai Allah ce ku mai da su bi ma'arufin bisa ga kyakkyawan zamantakewan da za ku yi da su kada mai da aure da niyya a kuma cutar da ita kuma Allah ce an fari kohon ko kuma ku rabi da su har su gaba idda su lami lafiya bi ma'arufin bisa ga cika alkawari na tsakaninsu da Allah da kuma tsakaninsu da ku mazajenku da kuka sake su Allah ce wa ashidu amma ku shaidar da zawai adilin minkum ma'abuta adalci guda biyu a cikinku a lokacin da ka saki matarka to ka samu shaidu biyu ka shaidar da su a lokacin da ka mai da aure ka samu shaidu biyu ka shaidar da su akan mai da aure idan ba shaidar da shaidu ba ka rubuta takarda ka bata wannan takardar tana matsayin shaida ka sa hannu ka miƙa mata mustahabbi ne waɗannan shaidu guda biyu su ma sa hannu ga wannan takardar ko wani shaida ya rubuta suna nai da sa hannu nai da kuma kwanan wata Allah ce wa qimu shahadata lillah kuma ya kuwa al'umman musulmi ku sai ku bayar da shaida lillahi domin Allah ba don wanda za ka ba da shaida saboda shi ba ba wai wanda za ka ba da shaida a kai ne ba sai dai shaida ana bayarwa ne lillahi domin Allah kawai Allah ce zalikum sakin da Allah ya umarce ku idan za ku yi ku cikin lokacin da mace za ta iya fara idda sannan kuma saki guda sannan ku lissafi idda don kada a samu rikici to waɗannan yi azubihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yana yin wa'azi da su ne ga waɗanda suka yi imani da Allah da kuma ranar lahira su ne Allah ke wa wa'azi waɗannan duk dokoki da aka ambata na sakin aure da mayar da aure da shaidar shaidarsuwa lokacin saki da lokacin mai da aure Allah ce waɗanda na yi imani da Allah da ranar lahira to su ne ake wa wannan wa'azi waɗanda ba mummunai ba wa'azin da za a yi musu aikin banza ne don ba su aiki da wa'azin da za a yi musu saboda haka iyaye mata 'yan uwa mata ku kasance daga cikin waɗanda wa'azi ke amfanuwa umarnin da Allah ya ba ku ku yi ƙoƙari ku ji wannan umarnin abin da ya hana ku kuma ku yi ƙoƙari ku hannu ga wannan abin ne zaman lafiya Allah ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah kamar yadda Allah ya shata su ya ji Allah makarajan to Allah zai mai mafita a nan duniya da kuma lahira wayar zukku min haitu la ya kuma zai arzukuta shi ta inda bai zato bai tsammani ومن ya على الله kuma duk wanda ya dogara ga Allah a cikin al'amura dai na yau da gobe ya mai da al'amari ga Allah tana da khairi ne ya san cewa ga Allah ne in sharri ne ma ya san cewa ga Allah ne bai zargin kowa bai daukan alhakin kowa bai wa kowa kazahi to fahuwa shi Allah hasbuhu ya ishe shi kuma kowa yana so ya ga cewa Allah ya kama mai lamari nai to idan kina so Allah ya kama miki lamarin ki to ki dogara gare shi duk abin da ya faru gare ki ki daga Allah ne yarda da haka na a cikin zuciya inna Allah balighu amri lalle Allah subhanahu wata'ala mai kai iyaka shi da al'amari ne duk al'amarin da Allah ya ɗiban mai iyaka to wannan lamarin sai ya kai wannan iyakan kuwa kamar za kuwa mu duniya iyaka Allah ya ɗiba na shigowar mu duniya da aka kai wannan iyakan sai muka faɗo duniya amma lokacin da ba kai iyakan da Allah ya ɗiba ba muna can cikin cikin mahaifu cikin cikunan uwaye muna cikin mahaifuwa muna nan muna nan muna nan ana ta ɗiban shekaru ana ta ɗiban watanni ana ta cewa to wacce kan ta wuce wata tara an yi kaza an yi kaza to iyakan da Allah ya ɗiba ba a kai wannan iyakan ba tukun a samu wannan ka shekara a cikin ciki ana da ana tarayya da shi don iyakar da Allah ɗiba ba cimma iyakar ba tukun amma ran da aka cimma iyaka turan nan ba sai an ba da magani ba ba sai an jika wani magani an sha ba nan da nan cikin iko Allah sai a ga ɗaya hito cikin sauƙi don iyakar da Allah ɗiba an cimmai haka nan kuma barin mu duniya iyaka Allah ya ɗiba a ta wahala rashin lafiya shekara wa shekaru amma in ba a cimma iyaka ba to sai dai a ta wahalar nan wani kuwa wanda aka cimma iyaka ce kina cikin tafiya cika faduwa ko da aka ɗaukowa sai a ɗauko gawa don a riga an cimma iyaka to iyaye ku sani yin imani da wannan babban turke ne babban rete ne daga san musulunci idan ɗiya kike da kina ta fama allah kina ta roƙo allah ta samu miji to ci gaba da roƙo allah ya kibi iyaka lokacin da za ta samu miji in mai samun mijinta amma kake ce mai ta roƙo hannun gaji kake gaji Allah bai mance da shi ba matukan dai kina tare da shi to shi ma kina tare da shi wata ran kwatsam za ki ji awa almara sai a ce ai wacce ta samu miji sai a yi ta mamaki daga inda wannan mijin ya hito a ce wai ina ne wai ya ganta wanda ko hita ma ba ta yi ko kaza ba ta yi amma kuma ga miji ba ba nan shi yanzu ba to iyakan da Allah ya ba an cimma iyakan sannan hukuncin da ya na haɗa su aure kuma to shi ne ya tabbata iyaye mata a ban zarge-zargen juna game da faruwar al'amura na yau da gobe al'amura duka hannun Allah su abinda Allah tunka babu mai walwalewa abinda Allah bai tunka ba ko ba mai iya tunka wannan abin قد جعل الله sha'in شيء قدرا tabbas Allah subhanahu wata'ala ya sanya kadarar lokaci da kulle ga duk komai baki ɗaya. duk abin da ke gudana lokaci ne Allah sanya ma wannan al'umma babu abin da Allah subhanahu wataala ya aiwatar ba tare da ya ba mai lokaci ba kuma Allah na koya mana ne duk abin da za mu yi to mu ma mu yi lokaci mu ɗiba ma wannan abin lokaci do aikace aikace na gidanki da kike yi kowane aiki ki san cewa ga lokacin da nika wannan aikin da lokacin nan ya kai to je ki wannan aikin lokacin aikin kaza kuma ya yi sai yi wannan aikin za ki ga cewa tsarin gidanki na tafiya daidai wa daidai amma a'a ba ki da tsari ke ki tashi ke dai kamo nan yayo nan jayo nan sai rana ta faɗi bai gama aikace aikace cikin gidanki ba amma idan kina da tsari rubutaccen tsari da na tayi da sai abu kaza ni ka farawa lokaci kaza abu kaza zan yi lokaci kaza abu kaza zan yi lokaci kaza abu kaza zan yi komin ki sai ta yi bisa ga tsari ibadoji da Allah ya wajabta muna babu ibadar da ba a ɗiban mata lokaci ba mu ba sallolin biyar da muke yi cikin dare da yini ko wace sallah lokaci gari ta ba a yin azzuhur lokacin subahin ba a yin subahin lokacin magariba sai dai yan ranko za a yi subahin an san lokacin da ake yi ta budowa alfijiri azzuhur an san lokacin da ake yin ta karkatar rana ga tsakiyar sama la'asar an san lokacin ta. magariba an san lokacin ta. isha'i an san lokacinta saboda haka komi bisa tsari daki daki daki daki ake tafiya da azumin ramadana mun san cikin watan da muke yi aikin hajji an san lokacin da ake yi to haka nan ne allah subhanahu wa ta'ala ya tsara komai sai da iban mai lokaci za ku sha mamaki a ce an sa eh, armen wacce lokaci da wani lokaci kaza lokaci na isowa sai a ce an ɗage zuwa lokaci kaza lokacin nan na isa a ce an ɗage to lokacin da Allah yi ba abin ba don wa mata sha'una illa an yasha Allahu ba za ku so yin abu ba sai in Allah ya so yin wannan abin wannan lokacin sannan abin zai faru na tashi wanke ɗiyata na ɗibi lokacin da za a yi larura Allah kuma ya ce a'a ba wannan lokacin wa za a yi ba lokacin nan da ka ba kahin ma wannan lokacin za a yi saboda haka lokaci na tafiya sai wani abu ya faru sai a canza wannan lokaci a matso da shi ko kuma ƙara da shi gaba amma idan lokacin da muka ɗiba ya yi daidai da lokacin da Allah ya sa to ana kaiwa wadda lokacin shi ke nasa ga komi ya kan kama idan mun imani da haka to kowace zuka kan sai zama cikin hutu ba mu zargin cewa don wani ya hana mini taimakon ga da yake zai bani ke sa larurar ga ba ta yiwuwa sai dai a ɗage a'a dama Allah bai ce larurar nan za ta yi wannan lokacin ba da Allah ya cusa mai ya baki ke larurar nan wannan lokacin ko kuma ya koro miki abin yin larura ta wata hanya sai ki cikin wannan lokacin qad ja'ala da li kulli shay'in qadara Allah ya ba ma komi lokacin faruwa ce da lokacin na yayi to shi kenan ko cikin daɗi ko babu daɗi to wannan abin sai an yi shi Allah rama mai Allah ki واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا التي واللائي إيه يئسنا وإن سك ينك كونا سك تيب الثماني من الهيدة تغيين هيلة من نسائكم دغتكم ما تنكو كومو من نيس saboda yawan shekaru gaba ɗaya haila ta ɗauke mata inir tabtum to idan kuka yi kokwanto ga idda an sake ta shi ba ta haila sannan kuma kokwanto ya shigo a cikin iddar da take yi wasu alamomi ta ji a cikin cikin awa juna biyu a wannan lokaci to za ta dakatar da idda sai an wata tara idan aka yi wata tara lokaci an tabbatar da cewa inda akwai wani abu cikin cikin nan to da ya bayyana tun da bai bayyana ba kuma to babu komai kenan cikin cikin to daga wannan lokaci za ta yi idda wata uku fa iddatu hunna salasatu ashhur sai ta yi idda da wata uku shekara guda kenan cikin wata goma sha biyu Allah ce wallahi lam yahibna haka nan su ma da ko hailan ma ba su fara ba tukun saboda yarinta ba ta fara haila ba amma ga ta gidan miji idan miji ya sake ta to ita ma wata uku za ta yi ta. inda farkon wata ta fara to ƙarshen wata na uku shi kenan ta gama in watannin talatin talatin talatin suka yi to dan wasu watannin sun yi talatin wasu ishirin da tara ran da duk dai watan nan na uku ya cika to shi nan ta gama idda dan ko da kwanuka suke lissahi to sai ai kwana casa'in talatin talatin talatin sau uku casa'in kenan mazauna karkara wasu gaba ɗaya da an sake su ba maganar wata tsarki uku ba sai ka wata uku ɗaya ta kai da ta zama wata uku na shi ke nan ta yi armi to ba haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ba ba bugun ɗiyan kaɗai yawa mata ba sai da ya karkata su kowace mace mai wanda ke cikin rukuni kaza ga yadda za ta yi idda in an sake ta idan mai juna biyu haihuwa idan mai haila kuma tsarki uku idan wanda ba ta haila wata uku to kan duk gaba ɗaya a dawo a ce wata uku iyaka wata uku Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ulatul ahmal ma'abuta juna biyu ajaluhunna ajalin iddansu idan an sake su an yaba an hunna shine biyu lallan su mala abdullahi ya ce walau alaƙatan au mutukatan ko da tsarin jini ta gani wato bari ko kuma tsoka ta gani da ta yi bari to ta gama idda in saki ne in kuma mutuwa da ta haihe abin da ke cikin cikin ta shi ke nan ta gama inda ɗaran da aka yi mutuwa rannan ta haihu ɗaran da aka sake ta rannan ta haihu to ta gama inda Allah ce wa man yattaqillaha wanda ya ji tsoro Allah ya bi dokokin Allah yadda Allah ya shata dokokin nan allahu min amrihi yusra Allah zai sanya al'amari ne ya zama cikin sauki babu wahala babu tsanani cikin rayuwa ne amma wanda yawa Allah tsaurin kai ya ta karya dokokin Allah to Allah subhanahu ta'ala shi ko zai tsananta mai rayuwa ce yadda ya mirji shi da idanu ya karya dokokin Allah to Allah zai taba tunai ya tsananta mai rayuwar da yake saboda aka iyaye mata wasu tsananin rayuwa da muke ciki Allah ke haɗa mana hannayenmu ne ke jawo muna wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum Allah ce duk musibin da ke samuwa ku to abin da hannayenku ne na jawo ku wa ya afu an kafi Allah yana yaje ma mafi yawan laifukan da muke aikatawa inda ya ce ya danke mu da duk laifin da muke aikatawa Allah ce ma raka ala zuhari hadin dabba yanzu da babu ko dabba ko tsai bisa ban Allah ce wa lau yi a Allahu Allahun nasa kasa ba ma raka ala zahri hadhihi dabba laifukan da mutane ke aikatawa inda kowane laifi da suke aikatawa muna kama su da wannan laifin mu azabtar da su mu aiko musu bala'i Allah ce to da babu dabba ko dai a bangasa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman sai da Allah na jinkirta musu ne har zuwa ajalin nan da aka ambata na mutuwarsu da sun mutu daɗa to laifin da suka aikata in ba su tuba ba to nan ne za su gaba ne a Najeriya ba su wani abu da ake cewa boko haram ba ana cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali amma hannunmu ya kakaro muna kwatsam sai ga boko haram taron da muke zaune a cikin daba mai samun taron gaba akwai shekarar da ba mai tafsiri haka ba shekara ta 2020 da ishirin ba haka muka yi tafsiri ba sai dai iyaka mu je mu samu wani daki ba koye ciki mu yi tafsirin na a watsa ma duniya ko ta inda muka tafsirin ba mai sanin ma akwai mutum koyewa muka yi to ko a watsa ma duniya duk da sallan tarawihi hanawa aka yi saboda gudun tashin hankali Ko da yar uwajin ta ya so miki kina dibi cikin hijabin sannan babu sharri babu bam cikin hijabin sannan wai da an ga mutum da bakan leda to nisan ta sai akai bale a ganin da jikka o'oyi ba mai yadda ki har zama hanya da shi to duk ya kawo haka nan hannayenmu na jawo muna mu muka jawo mu kanmu wannan musibar inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ce don Allah bai canza yanayi da halayen da mutane ke ciki sai fa su suka canza halayensu da ɗabi'unsu kuna cikin zaman lafiya to Allah bai kawo muku tashi hankali sai dan kuka canza halayen ku canza ɗabi'unku kuka fi fingire ma ubangiji ubangiji ce ta o kariyan nan da nake ba ku an ba ku so to na janye sallahi na da da lokacin sai kun na. iyaye mata da yan uwa mata ku kwatanta ku jiya a lokacin da kuke gidajen mazajen ku ana zaune lahiya lumi babu hada babu faɗaɗe ku ba yaya alaƙar ku tsakaninku da mazajenku a wannan lokacin yaya alaƙar take lokacin da za a ce kuma an samu hargitsi yaya alaƙar ta koma alaƙar ta taɓarɓari wani ya cuta ma wani amma sanda kowa ke ba kowa haƙƙi daidai da daidai ana zaune lamun lahiya to wannan zaman lahiya ba ta canza ba sai da wani ya fara cuta ma wani ko dai shi mai gida ya fara cuta ba mata ta yi ita kwata ce nema sai na rama ko ita ta fara cuta mai ya ce sai ke ga abinci to daga sannan dada sai gida ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba mu labari idan muka ji tsoron Allah muka bi dokokin Allah yadda ya tata muna to kullum al'amarin mu zai zama cikin sauki babu tsanani babu wahala daga nan sai Allah ramba Allah ke ne ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الا كذلك وانا سألي نئدى لألا سبحانه وتعالى يفئي إذا سكي ما شند عكا سكا تنا هيلا to sai ta tsarki uku tukunna ta gama idda Allah ya yi umarni a sake da cikin tsarki tsarkin da mijinta bai kwanci aure da ita ba idan ya sake da cikin wannan tsarkin to daga nan za ta fara tsarki idda ta ce na yi tsarki ɗaya sai ga jini jini hailan ya ɗauke tsarki na biyu kenan sai ga jinin haila na biyu jinin hailan ya ɗauke tsarki na uku kenan ran da duk ta ga jinin haila na uku to shi kenan rannan mijin bai da daman kama a wuri ta riga ta gama gidda ba sai ta gama wannan hailan da take ciki ba idan kuwa ba ta haila saboda tsufa ko saboda ƙurciya ko a sanadiyar wata rashin lahiya jinin ya ɗauke mata gaba ɗai idan an sake ta wata uku za ta yi idda idan kuma mai juna biyu ce to ran da ta haihu ko da ko bari sai Allah ce wannan tsarin amurin hukuncin da Allah yake nan an ilaikum da Allah ya saukar zuwa gare ku ta hannun Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man Laha wanda duk ya ji tsoron Allah a cikin hukunce-hukuncen da Allah ke yi ya kiyaye waɗannan haƙoƙin hukunce-hukuncen yukaffir anhu sayyi'atihi Allah ce to zai karkare mai laifuka ƙanana da yake aikatawa wa yu'zim lahu ajra sannan zai bashi babban lada a ranar alkiyama ta hanyar rubiyar ladar da Allah subhanahu ta'ala zai bayar saboda kamar mai kokarin kiyaye dokokin Allah kai yanzu muna jin wannan tafsiri a wala labari ake karanta mana da jarida mu tashi da mun tashi mun bar wannan tafsirin a nan makaranta da ke ga garkan makaranta wani abu ya faru tsakanin da yar uwarki sai ki awa jahila waɗanda ba ta taɓa girma magana Allah ba to haka nan ba daidai ba ne ki bambanta kanki da wanda ba ta zuwa makaranta ki nuna ma Allah lalle ke ji wa'azi kuma wa'azin nan ya ratsa ki kuma ke karɓi wannan wa'azin sai ki samu sauƙi daga wurin Allah ana رمى الله يجب أن أسكنوهن أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنتم فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى والتي أفتنوهن قديمة 약간 서울 테스트. 서울 테스트. daga soket ɗin

ko ku nuna da su Thank you. sashen ɗin ba a can ba kuma sashen akwai wuta